Hausa muryar Amurka ne ke muku magana a kan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, da fara'a, da nomad, da dalal da kuma niya muryar Arewa. Haka kuma za ku iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye a yanar gizo a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum sunana Usman Kabara muka sake dawowa tare da Grace Alheri Abdu a wannan hantsi. Bayan kun ji labaran duniya za ku ji rahoton yadda aka kwana a game da fashi da barayin shanu da kuma barayin mutane a jihar Neja. Akwai nasihar watan Ramadana, shirin kuma da rashin tayi yana nan tafe, amma kuma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Amurka ta yi Allah wadai da jerin har-haren da mayakan kungiyar Boko Haram ke kaiwa a arewa maso gabashin Najeriya da ya sanadin kashe sama da mutane mai tan a makon da ya shige da ya hada da harin bom da aka kai a wata majami'a jiya Lahadi da ya yi sanadiyar kashe mutane kalla biyar. A cikin sanarwar da aka fitar jiya kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce amurka za ta mara wa al'ummar najeriya baya a yunkurinsu na shawo kan tsauran ra'ayi da kuma tashin hankali shaidu sun ce an kai hari na jiya lahadi ne a fataskum jihar yobe inda maharin ya shiga bultu tamkar ɗaya daga cikin membobin majami'ar daga nan ya tada nake da ya shiga da ita wannan harin ya biyo bayan hare-haren da aka kai ranar juma'a kusa da maiduguri babban birnin jihar borno jami'an sojoji sun ce 'yan kunin bakin wake mata guda shida ne suka tada nakiyoyi da suka kashe mutane da dama hukumar kasashen turai ta ce tana mutunta sakamakon zaben raba gardamar da aka yi a girka jiya lahadi inda masu kada kuri'a suka nuna kin amincewa da wa'adin tallafin ceto da gagarumin rinjaye shugaban majalisar kasashen turai donald tusk ya yi kira na taro ga shugabannin kasashen masu amfani da kudin yuro gobe talata domin tattaunawa a kan lamarin Shugaban kasar Jamus Angela Merkel da shugaban kasar Faransa François Hollande eh, a daren jiya sun tattauna inda suka amince da cewa tilas a mutunta kuri'ar al'ummar kasar Girka bisa ga cewar ofishin Merkel. matakin shugaban kasar jamus eh, mataimakin shugaban kasar jamus sigma gabriel da ministan harkokin kasashen ƙetaren kasar sun shaida wa wata jaridar kasar jamus cewa gwamnatin girka tana tura mutanen ta shiga wani matsanancin shirin tsuke bakin aljihu da rashin madogara sai dai cyprus ya bayyana a jiya lahadi cewa a shirye yake ya koma teburin tattaunawa ya ce ƙuri'ar za ta ƙarfafa mushi gwiwa ne a wajen tattaunawar da samun abin da zai fi taimakawa ƙasarsa. al'ummar ƙasar girka dai sun yi watsi da sharuɗan tallafin ceto da aka gindayawa gwamnatin athens bayan ƙirga sama da kashi 87 na ƙuri'un da aka kada a zaben raba gardama sama da kashi 60 sun yi watsi da gargaɗin da shugabannin ƙasashen turai suka yi cewa yin watsi da neman ƙara ɗaukar matakan tsuke bakin aljihun zai mai da ƙasar saniyar ware a ƙungiyar ƙasashen masu aiki da kuɗin euro prime minister alexis tsipras wanda ya yi kira ga al'ummar ƙasar kasar su zaɓi a'a bayan kaɗa ƙuri'ar ya ce yau muna bikin dimokuraɗiyya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Papa Roma Francis wanda ya kasance Papa Roma na farko daga yankin Latin Amurka ya koma yankin domin wata ziyara aiki ta kwana takwas da za ta kai shi Ecuador, Bolivia da kuma Paraguay. Papa Roma ɗan shekaru 78 ya sauka a Ecuador babban birnin ƙasar Ecuador jiya Lahadi da rana ƙasa ta farko da ya yada zango a ziyarar tasa shugabannin gwamnati da na ikkilisiya suka tarbe shi a tashar jirgin sama mutane kuma sun yi dafifi a kan hanya daga tashar jirgin sama zuwa inda paparoman zai sauka paparoman dai ba zai je argentina ƙasarsa ta asali ba yayin wannan ziyara sai dai yana shirin zuwa ƙasar shekara mai zuwa wannan ce kuma fitarsa ƙasar waje ta tara tun da ya zama paparoma sama da shekaru biyu da suka shige To haka kuma sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce a cikin 'yan kwanakin da suka shige an sami ci gaban matuka a Vienna a yarjejeniyar ayyukan nukiliyar da ake yi wa Iran na yunkurin cimma matsaya. Sai dai masu tattaunawar har yanzu ba su kai inda suke bukata a kan waɗansu muhimman batutuwa ba. Da yake jawabi ga manema labarai a jiya Lahadi Kerry ya ce har yanzu ba mu kai inda ake bukata ba tukuna na jaddada haka. ministocin kasashen ƙetare na manyan ƙasashe shida masu ikon faɗa a ji sun koma biyana inda suke shirin sake yunkurin ƙarshe na cimma matsaya kafin cikar wa'adin bakwai ga watan yuli da suka ɗibarwa kansu na cimma yarjejeniya akan ayyukan nukiliyar iran ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar faransa fabius laurent ya ce yanzu zaɓi ya rage wa iran ta yanke shawara akan sauran batutuwa ciki har da abubuwan da ake takaddama a kai. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara daga rahoton Mustapha Nasiru Batsari game da barayin jama'a da barayin dabbobi da ma 'yan fashi da suka addabi jihar Neja. A yanzu haka dai fashi da makami da satar dabbobi har ma da yin garkuwa da mutane ya zama ruwan dare a jihar Niger da ke yankin arewa maso tsakiyar Najeriya. Tuni dai wannan matsala ta jefa jama'a da dama cikin wani yanayi na tashin hankali. Honorable Abdullahi Yarima tsohon shugaban karamar hukumar Shiroro ga abin da yake cewa. Kwanakin baya sun shigo gurmana suka saci wata yarinya da kyar ta kubuto kanta ta dawo kwana-kwanan nan kuma sun shiga cikin garin basa sun kashe wani matashi mai suna dan ladi sabon kuɗi a basa kwanakin baya makon da ya wuce sun shiga yankin basa kuma sun kwashi garke biyu na wani fulani da suna andare to yanzu muna kwana cikin zulumi ne ita gwamnati muna kuka gare ta domin ta nima hanya na warware wannan rikicin da muke fuskanta. To akan wannan matsala dai ita kanta majalisar dokokin jihar Niger ta kira kwamishinan 'yan sandan jihar domin sanin matakan da suke ɗauka kan wannan matsala. Alhaji Muhammad Dallami Baku ɗan majalisar ne da ke wakiltar ƙaramar hukumar rafi mai fama da wannan tashin hankali. Har ya ma kai ga inda amma muka kira police commissioner muka yi magana da shi akan yadda abubuwan suka dame jama'anmu ka an yake da nafin mutane an kwashi jama'a an kwashi dabbobin jama'a gaskiya abun yana damun mu so akan wannan gwamnati ina neman jami'an tsaro gwamnati su kara musu su agaza musu don yadda shi commissioner of police ya zo mana bayani cewa dubu arba'in da bakwai ake basu a wata uku kaga wannan ba zai yi abin nan ba zai taimaka ba duk da wannan dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana iya kokari domin kuwa a yanzu haka ma sun samu nasarar cafke wasu daga cikin miyagun in ji kakakin 'yan sandan jihar mr bala elkana mun tura namu 'yan sandan suna magance eh, namu iriyan gaba ɗaya mun kama mutane da yawa mun an so shanaye da yawa hannun wanda suka saci shanaye kamar mutum nawa kuka kama amma ba abu ne da mu kaɗai muke iya yi ba ko yanzu haka akwai talatin a ƙasa mutane eh wanda muka kama yanzu kwanan ga akwai talatin jiya jiya muka kama wanga guda talatin ma dan muna kai su kotu wannan kamar ko akwai eh, akwai adadin yawan dabbobi da kuka shanayen da kuka mayar koko dai na masu shishi Wannan matsala dai da ta'addabi garuruwan da ke makwabtaka da gandun dajin Kamuku a jihar Kaduna ta kai intaha, inda ko a makon jiya ma gwamnonin jihohi biyar da abin ya shafa sun yi wani taro a Kaduna da nufin ɗaukar matakin shawo kan matsalar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. hanko to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban dorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin Rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa. Mafi adam batu kulhab kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa. Wadatuwa ta zo bambar Nema ilimi suturar sanyawa. Kwadai na zuciya shi ke hallakarwa. ce mai yalwa aiki da hankali hanyar kullewa aiki da ra'ayi dallashe kwakwalwa komai tsawon dare zashewa ayewa komai tsawon gari sai an yi iskewa aha ga yau da gobe karya mai cin kowa akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa atashi sai ta isko kowa akwan atashi mai kai karshen kowa gudu da waiwaye baya mm, a zirarwa akwan atashi mai kai karshen kowa wakar ga sai a naifa da nana atawa Allah mun rike kalin jamu mai tasarrafin lamar To daga wannan shakatawa kuma yanzu bari mu tafi ga nasiha ta watan azumin Ramadana kamar yadda muka saba kawowa. da rashin ta hanya tayi akan bar araha, jama'a barka da hantsi. Salu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan batun haƙan man fetur a arewa. Yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Shi aibi ɗin nan abu ne wanda yake aka shi Obasanjo ya faro shi aka shekara kusan takwas ana abu daya. Aka yi bincike aka nemi shawarwarin ƙasashen duniya baki ɗaya. aka duba yadda aka yi a malaysia aka duba yadda aka yi a indonesia aka duba yadda aka yi a venezuela aka duba yadda aka yi duk a sauran wurare aka duba kuma yadda aka yi a saudi arabia yadda shirin aramco yake aka shiryo aka yi wannan kundin eh, eh, doka da aka kira shi pib amma saboda mutane 'yan majalisa din da suke na wancan lokaci ko na wannan lokaci mafiya yawansu mun san jam'iyyar da suke ciki suna kallon abu kullum daga a cikin abin da ake cewa na romandedness suna kallon su ta yar karamar kafa suka kasa gane cewa wani abu ne wanda yake zai zama alheri wa najeriya baki daya suka caccanza abin suka lalata abin kuma abin ma aka zo yanzu gashi na aka kasa fasin dinsa a cikin senate ko a house of reps to ya za a warware wannan yanda za a warware wannan abu duk ga baki ɗaya ka cokam allah ubangiji ya sa waɗanda suke sauran wannan program za su gaya wa shugaban kasa. abu mafi sauki zai ji labarin iri-iri zai ga mutane iri-iri kowa zai zo ce shi gwani ne kowa zai zo ce shi ya iya to alhamdulillah shi ma ya taba zama ministan mai saboda ka ya san yadda shige da fice da rigingimin mai yadda yake abu mafi sauki shine a je a ɗauko ainihin wancan pib petroleum industry bill din nan a ɗauko shi ai an yi public hearing jama'a sun ba da nasu gudunmawa kafin a kai ga wannan amma waɗansu suka ga cewa idan aka yi haka za a toshe musu hanyoyin sama da faɗi za a toshe musu hanyoyin da za su rika ci ba yanka za a toshe musu hanyoyin da suke satan kuɗin talakawan najeriya suka ki yadda a yi wannan bil a ɗauko wannan bil a shugaban ƙasa ya ɗauko a sake dawowa da shi national assembly a saurari jama'a ni na imani da allah da maganan subsidy da maganan wannan abu da muke magana yanzu tallafi ai tallafi dinnan da ake magana da maganan tallafi da maganan ci gaba da tono mai ai basin din da muke da su kamar yadda mai magana ya faɗa shi alhaji kailani akwai bidda basin akwai dahome basin akwai benue trough akwai chad basin wayannan su ne inland basins guda hudu wanda suke kunshe da mai wanda yake man arzikin da ke kwance a wannan guri bai kamata a ce najeriya ta yi talauci ba har abada shugaban kasa ka taimaka da rasulillahi dan allah dan rasulillahi Amina baban Sale. Eh, a bangaren mayan fetur. Wallahi ba mu da fetur. Mu yan arewa dun mun gama yawa. A yanzu galan guda ɗan garba ya wuce handire an san. Mun bincike nan can sai a ce mana dila. In mun je ga dila. Eh. Ya ce, Black Market. samu bullet sai ce a matata ne shin waya yake zaki zuwa take ne dan ba mana tsarin magana dila shali ba da dila ba mu da fetur ba mu da dila to alhaji kailani barin dawo gare ka yanzu wai man fetur dinnan idan har aka kai ga samo mai a wuraren nan duk da kuka yi lissafi a yanzu wai man kaɗai ake samu ne ko kuma a akwai wasu albarkatun kuma da ke bin wannan mai ɗin da zai zama alfano ga ƙasa kamin ba da wannan ansa barin sake ƙara wani abu akan abin da senator ya magana a kai wannan magana petrol, petroleum industry ɗin da ya magana ai akwai original one ita ce na farko da za a yi amfani da shi za a samu kamfanoni wanda za su fito daga ciki na local contents sun fi hamsin za a raba nnpc kamfani kamfani kamfani wanda kowane kamfani zai tsaya kafar shi kuma za a dinga aiwatar da abubuwa kowa zai samu aikin yi a ƙasar a ƙarƙashin wannan pib din to amma saboda son rai yadda muka gani ita minista ta ba da ƙarfi sosai akan ita ce tuwo ita ce nama shi yasa aka zo aka samu fanni fanni fanni na pib ya fi goma a assembly din yau a ce wannan yau a ce wancan kuma a cikin wannan pib wanda minista da zane ta kawo 'yan neja delta wa'annan state state state din wato jihohi kudin da za su dinga samu ya fi na a ce arewa gaba daya tara kamar abin da yake faruwa yanzu kenan To a kundin na farko da kace ana da ita na farko eh, kafin na yanzu. Eh. An rarraba kudaden ne ga dukkan jihohi daidai? Ba raba ba. Amma duk abin da yake ciki kowane sassa sassa na Najeriya kowa zai samu kuɗi kuma za a samu wadata. ba cuta ba cutarwa in wannan suna da wancan wancan a cikin nan za a kai kamfani kaza waje kaza to amma duka wayannan abubuwan karfin da minista ta ce ita komi ita za ta yi ta ɗauka eh, nnpc din da nasu ne sai abin da suka yanzu kin wancan pib din idan na fahimce ka sosai dama ta rage ma minista ko ma wane ne ko ma karfi sosai yanzu ma ba a ba a aiwatar da pib din ba a national assembly amma local content in kika je ya yanzu sun kafa wannan kamfani din sun ɗauki mutanen su ba 'yan najeriya ciki su kaɗe suke wannan an fara ba to kin gani an samu gwamnati wanda ta zo ta raba ƙasar nan gaba ɗaya sun manta cewa mannan da suke magana kakanninmu ne suka ba da kuɗi aka je aka fara drilling na mai a niger delta to sai in dawo kan tambaya da kika a gurɓataccen mai ba mai kawai ba ne wato kin gani in za mu tafi kan tarihin yadda mai ita kanta gurɓataccen mai allah ya shimfiɗa mana shi shine mutane ne da dabbobi da itatuwa da suka mutu sai suka yi decomposing to su ne suke forming crude to a cikin crude din nan allah subhanahu wa ta'ala akwai si na crude bayan teku daga can ƙasa sai allah ya shimfiɗa man kamar ita ma teku ce onshore akwai offshore kuma na rijiyoyi to amma cikin gurɓataccen man nan akwai iskan gas akwai mai to wannan in aka zo a refinery aka ɗauko shi aka zo aka dafa a distillation columns to za ki ga kowanne yana fita cikin wannan gas ɗin akwai gas sun fi goma iri daban-daban na abinci ne na wanda za a yi abin nan na dafa eh, abin nan na kamfanoni ne na ina ne duka gasu methane ethylene menene da sauransu duka gasu suna fitowa ta ana kowanne in ya kai abin nan nashi ana dafawa in ya kai temperature sai ke ga yana fita kuma duk wannan ana iya sayarwa ana sai da su to ba da ce refineries mu suna aiki yau ba maganan PMS ba ne kawai dukiyan da ke kunshe a cikin gurbataccen mai Allah ne ya sani bayan wannan gas ɗin ana samun AGO a ciki ana samun wannan PMS da kike magana ana samun LPF4 dukiya ce iri-iri so sabili da haka wannan abu kamar yadda shi sanito ya magana Allah ya ba eh, zababben shugaban ƙasa ƙarfin gwiwa da kuma tim din da za su zo su yi aiki da shi a tabbatar wayannan man an haƙo su kamar ku. jama'a lokaci ya yi mana halinsa sai mako mai za a don ubangiji allah ya yarda mu karkare firar a madadin bakin mu sanata ibrahim musa maturi da injiniya kailani muhammad da alhaji mai gandi ɗakin gari da wakiliyar mu madina dauda nisa garba ke cewa ku huta lafiya. To da fatan za a yi mana afuwa 'yar tangarɗar da muka samu wajen sako shirin yanzu ga nasihar ta watan azumin Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دونانا أبو بكر كياري محمد ديفيد داريكتا أكاديميك إمام مالك إسلاميك سنتا كما الإمام جمعة نجان إمام مالك إسلاميك سنتا آه الحمد لله الله يأي بيان cewa دك aikin da dan adam zai yi nashi ne amma azumin nan tsakanina da سن يوان ba دكين ya باشي سبو داكا دك zan bashi saboda haka duk wanda ya ce ma idan mutum azumin nan na ramadan ne ko na nafila ne to in yace ya san adadin ladadakin da Allah zai bayar to bai faɗi gaskiya ba dan ba wanda ya san adadin ladan da Allah zai bai mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi akwai wani babi a cikin aljanna wata kofa kenan mashiga ana ce mata babur rayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babi ne wanda Allah ya halicce ta kofa ce babba mai girma mai ni'ima eh, wato la yadkhuluha illa sa'imun ba masu shiga aljanna ta wannan kofar sai masu yawaita yin azumi a wani wata riwayar ma manzon Allah cewa yayi fa iza dakhalu ughliqat idan mutane masu yawan azumi suka shiga aljanna ta wannan kofa sai a rufe wannan kofa dama dan su yi saboda haka azumi ladansa ba kaɗan ba ne kuma yana kankara zunubai gaba ɗaya an shiga tana kawai me ya kamata a ce mai azumi ya gudanar a cikin wannan wata eh a cikin wannan wata abin da ya kamata mutum ya gudanar akwai abin da yake wajibi akwai kuma abin da yake ya kamata abin da yake wajibi shine mutum ya nisanci dukkanin saɓin Allah ya nisanci ƙarya ya nisanci argiba ya nisanci annamimanci ya nisanci nisanci sata ya nisanci duk wani abu wanda yake kaba'ir ne wanda Allah ya tsoratar cikin Qur'ani ko kuma manzon Allah ya tsoratar cikin Qur'ani cikin hadisi ko kuma tsinuwar Allah ta tabbata cikin aya mutum ya nisanci wayannan ayyuka misali ne muka bayar da irin wayannan ababan wayannan wajibin kenan ko wajibi mutum ya tabbatar cewa ya gabatar da abin da Allah ya wajabta masa akan lokaci kamar sallah da sauran ayyuka na wajibi sannan kuma abubuwan da suka kamata wannan a takaice kenan abubuwan da suka kamata shine mutum ya ringa ciyarwa cikin azumi ciyarwa yana da amfani domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron fada azabar Allah koda da gutsuran dabino za ku ciyar ko kuma ku nisanci gutsuran dabino in dai na zalunci ne na haram ne to ku yi kokarin nesantar da kanku gabarin fada azabar Allah to kaga kuma manzon Allah ya faɗa duk wanda ya ciyar da mai azumi yayi buɗe baki da abin da ya ciyar da shi to bayan ladadakin da Allah zai rubuta masa nashi na azumin sa na kansa sannan kuma za a sake rubuta masa ladan wato kaman kwatankwacin ya sake yin wani azumi kaga kenan idan ka sa mutane biyar suka yi buɗe baki ko goma ko talatin suka yi buɗe baki ranar azumi da halaliyanka to bayan ladan da za a rubuta maka naka kana da ladan da ke mutane talatin da ka ciyar da su kaga ba karamar garabasa ba ce da yawaita karanta kur'ani da yawaita filfilu da makamantansu wayannan su ne abubuwan da suka kamata wayancan kuma su ne abubuwan da suka waje ba a takaice to madalla malam Yanzu kuma kar a manta ana dai tare da sashen Hausa na muryar Amurka sannan kuma ga ra'ayoyin da kuka bari a akwatin wayar mu Mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya ta shehu mai da asali zama. Sai in kira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wannan mummunan bala'i da ka faruwa a arewacin najeriya ba za mu ji daɗin shi ba kuma mana allah wata rai da ƙungiyoyin ɓarayi da ƙungiyar boko haram waɗanda ka kiran kansu a matsayin musulmi a arewacin najeriya tur babu inda allah ya yarda da wani mutum shi kashe mummuni can cikin alkur'ani allah na magana cewa duk wanda ya kashe mummuni guda tamkai ya kashe mutanen duniya gaba daya umarnai daga gaba kuma allah na magana cikin alkur'ani ya ce wanda ya kashe mutum man katala muminan muta'ammidan fagajarahu jahannama allah mai girma da ɗaukaka ya faɗi cewa duk wanda ya kashe mummuni da gangan ke zaɓe wurin zama cikin wutar jahannama tare da hushin Allah da da albarka da azaba mai raɗaɗi har abada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Alhaji ɗan Husaini Budurega wanda ke yabu lokal gamin a jihar Sokoto. Ina magana ne daga Legas. A ina mika shawara ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A yi da ya mataki na ganin kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram na mayar da hedikwatar tsaro a ɓangaren maiduguri to ya kamata ya ɗau mataki a aika wata runduna ta musamman a jihar zamfara saboda a fafata da ƙungiyar nan da ke barayin shanu saboda bayan barazanar ƙungiyar boko haram a jihar zamfara da muke wato akwai barazana ta barayin shanu suna kai hari ga hulani su kashe su su anshe musu dukiyoyi abin takaici ma uwa da uba su wa matansu yaɗi wannan abin ya zamo matsala a ƙasata ubangiji maɗaukakin sarki ya ƙara ba shugaban ƙasa ƙwarin gwiwa da kuma samun nasara akan waɗannan ƙungiyoyin da suke hana mu wannan ƙasa zama lafiya da fatar allah ya guda mana ƙarshen wannan matsala lafiya To da wannan ne muka kawo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice daga Innar Amal. Kyaftin ɗin club ƙwallon ƙafan mata na Amurka, Kali Lloyd ta jefa ƙwallo uku a raga da ta hada da ƙwallon da ta jefa daga rabin filin wasa. Yayin da Amurka ta samu galaba jefa ƙwallo hudu a raga a gasar cin kofin duniya ta mata. ta kuma doke ƙasar Japan wadda ta lashe gasa a shekarun baya da ci biyar da biyu a Vancouver kasar Canada. Babu wata kungiyar kwallon kafa da ta taba jefa kwallo fiye da biyu a tarihin gasar karshe a wasan cin kofin duniya na mata. Amma Leo ta jefa kwallo uku a raga ita kaɗai cikin mintoci goma sha shida da fara wasan. 'Yan wasan Japan sun yi mamaki da Leo ta ƙara jefa kwallo ta biyu a raga bayan mintoci biyu. wata kwallon da aka jefa a raga kuma da ta kara dagula wa japan din lissafi ita ce wadda lauren holiday ta samu bugun bani wuri da aka fi sani da free kick da 'yan kariyar japan suka gaza tarewa kwallon ta fada wa leod wadda ta jefa ta cikin raga ƙungiyar kwallon kafar japan dai bata samu damar sake hada kanta wuri daya ba kafin ta sami kanta da ci uku da nema cikin mintoci goma sha hudu To an gaishe ke inar amal da kuma labaran duniya a takaice ne muka kawo karshen shirin namu na wannan hantsi. A madadin ita Grace Alhira Abdu da ta taya ni gabatarwa sai kuma shi wanda ya jagoranci shirin Shubahiro Dodone sai injiniyan mu Neo Charles. Ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.